wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na allah ɗaya gari bamban. watakila aka sani a addinin Islama da kuma wasu al'adu na mutanen Afirka. Maza su suke ɗaukar kaso mafi rinjaye a kan mata idan aka zo batun rabon gado. To ko mai sauraro ya san mai dokar turai ta ce a game da rabon gado? Mutum kana da mata da yara kabar duniya nan Holland. Mata da yaran su za su ci gado. To a kaddara kana da mata sa'ilin nan kuma kana da yara eh, uku. su hudu ke na yara uku da mata to za ka sa gadonka ko abin da ka bari eh, kashe hudu ne kowa ya doki daya mahaifinka da mahaifiyanka su ba su cin gado sheik ahmed abubakar ture kenan bakonmu a cikin shirin na wannan makon dokar rabon gado a turai na tattare da sarƙaƙƙiya. musamman ga 'yan afirka da ke rayuwa a yankin saboda yadda dokar ta sha bamban da tasu a gaba kaɗan za a ji mai dokar turai ta ce a game da rabon gadon da kuma irin matakin da wasu malaman addini ke fatan ganin an ɗauka don kawo gyara ga dokar da ake ganin na yi wa dokokin addinin islama da ma al'adun 'yan afirka karar tsaye sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramata Garba Baba. To da farko dai a Jamus da Faransa doka ta tanadi a miƙa iyalan mamaci kusan duk dukiya da ƙadarorinsa bayan ransa ko da kuwa ya bar wasiya yanzu bari mu ji daga bakin sheikh ahmad abubakar Ture kan yadda tsarin rabon gado yake a ɗaya daga cikin ƙasashen na turai wato a holland da ke ƙasar netherlands inda ake da ɗimbin 'yan afirka da ke rayuwa a ƙasar holland nan doka na nunawa in mutum ya bar duniya sai yana da mata da yara to mata da yaran nan kawai su kada ke cin gado ko da uwansa da eh, ma'aifinsa suna da rai ba su da cin gado ko ɗaya sabanin abin da addinin musulunci ya aje da haka mutum kana da mata da yara kabar duniya nan holland mata da yaran su za su ci gado to a kaddar kana da mata sa'ili nan kuma kana da yara eh, uku su hudu ke na yara uku da mata to za ka sa gadonka ko abin da ka bari eh, kashe hudu ne kowa ya doki daya mahaifinka da mahaifiyanka su ba su cin gado sun ci gado a lokacin da wato baka da mata kuma baka da 'ya'ya to lokacin nan sai a je a duba eh, mahaifinka mahaifiyanka sa'il na kuma kana da kanni namiji da na mace mazan da matan dukkan su sha lissafin su su nawa ne sai a kasa kudin daidai wa da kowa kina shi wannan dai ba mata da yara kenan. To kusan dai haka tsarin yake a sauran kasashen turai. Wannan malamar da ta nema a kai sunanta ta rasa mijinta shekaru biyar da suka gabata. A lokacin da mijina ya mutu ba mu haihu ba tukunna kuma gidan da muke ciki a Amsterdam nashi ne. To sai aka bar mun ni kadai babu dama a raba gado da iyayensa non suna gida Afirka. To wannan ne yasa na sake tambayar Sheikh Ture da shin idan kuma ta kasance mamacin ba shi da kowa a tsawon lokacin da ya kwashe a ƙasar har zuwa bayan ransa. To in ya dace kai ne wato ba kowanka nan eh, Holland sun ce a tun da dai ba kowanka to wannan kudin da ka bari duka za ta tara eh, ya koma wurin gwamnati ya zama kudin Holland kenan Holland eh, su za su duba yadda za su raba wannan kudi a cikin <coughs> lissafinsu. Amma kuma akwai dai lokuta da idan aka samu fahimtar juna a tsakanin iyalan mamacin akan yi rabon gadon ne ba tare da an kai ga mahukunta ba. kamar dai yadda za a ji daga bakin malama halima kawata amara ta taɓa fuskantar ƙalubale bayan mutuwar mahaifinta wanda ya rasu ya bar tarin dukiya a Najeriya da Faransa. An raba gado a Najeriya na dukiyoyinsa da suke Najeriya. Ka Kasanta sai ya zama kaɗan akan kasan 'yan uwanta maza. Saɓanin abin da aka yi a Faransa, inda a Faransa kuma aka yi musu raba daidai. Wannan bambance-bambancen da aka samu na shari'a shi ya jawo wa Amara da 'yan uwanta shiga kotu kuma sun shiga rudani da tashin hankali. To kawo yanzu dai 'yan Afirka da musulmai a ƙasashe daban-daban a Turai sun ci gaba da mutunta dokokin waɗannan ƙasashen da suke zaune a ciki. To tun da ba su hana mu mu gwada ma yaran mu karatun alkur'ani masu hana mu mu je hajji masu hana mu mu yi azumi mu ba masu hana mu mu yi zakka mu ba to ashe ya kamata mu kuma mu girmama dokokinsu. wannan shine muke tallatarwa eh, ko ina muke harkan membar muna faɗiwa eh akwai abin da eh, mun ce ya yi karo da addinin musulunci ko ababen da ya karo da addinin musulunci ai ba yau aka fara ba su shan giya ga duk ai sun karo da addinin musulunci amma muka ga mutum na shan giya muna girmama shi muna girmama mutum takan shi mu da mun ce abin da yake bai dace da addinin mu ba mu ba za mu yi ba amma ba za mu doki doka cikin annunmu wai na addinin musulunci mu yi ta implement wannan nan gaba a'a ba haka za mu yi ba sai dai duk da haka malamin ya ce lokaci ya yi da ya kamata su tashi don ganin sun shawo kan wannan babban kalubalen musamman ganin yadda yanzu dokoki a kasashen turai ke baiwa kowa 'yanci na bayyana ra'ayinsa muddin abu ne da bai take dokar ƙasa ba. Akwai dokoki ta kowane fanni ko ta shanin gado yana su yi tsarin gadon ba yadda addinin musulunci tsarin gado kenan ba. Yadda eh, aka yi tsarin aure ba yadda addinin musulunci tsarin aure kenan ba. Su eh, dokansu daban mu kuma dokanmu daban. Amma ba su hana mu mu implement eh, dokokinmu ba. Illa kamar yadda fadi kan shanin gado. akwai karo wurare da wurare daban-daban amma sai dai mu yi hankuri hakanan kuma muka tashi raba gado abin da ya zama kamar gadon da bai shiga hannun gwamnati ba a kaddara mai shi ya bari wani mota ko ko ya bari arzikin kudi cash haka to wannan mai shi na da iyaye da sauransu duka muna raba gadon yadda addinin musulunci ya nuna nan eh, ya kamata malluman khususan malluman da ke cikin europe wanda suke da ilimin raba gado eh, mu zo ta eh, wuri daya mu hada gwiwa mu san yadda za mu yi mu tantance wannan wannan misala gaskiya har wa yau ba mu samu mafita ba amma insha Allah ko bangaji Allah kuma zai taimake mu condalo. Now you come check it over. When I sing, you go down. The work za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar jamus Jirgin